واذ اوحيت الى الحواريين ان امنوا بي وبرسولي قالوا امنا قالوا امنا واشهد باننا مسلمون ka tuna abin da na yi maka ni'imarsa na hore maka mataimaka yayin da na Kimsa wa kimsawa keɓantattun ka hawariyun su yi imani da ni da kai kuma suka amsa hakan suka ce mun yi imani ka shaida ya ubangijinmu mu musulmi ne masu miƙa maka wuya